Hamra kashi na ashirin idan mai sauraro bai manta ba a cikin Hamra kashi na goma sha tara mun tsaya ne a inda bayan fitowarsu daga sallan asuba Haisam ya tsaya shi da Yakub yayin da Yakub din yake so ya gaya mai wata magana. Yakub din ne ke gaya mishi ma'aikatan gidan suna son ganawa da shi suna son mishi jajen abin da ya faru amma bai samu zama ba. Nan ne ya ce su taru a meeting hall na bayan gidan karfe sha ɗaya. a nan haisam ɗin ke gaya mishi za su wuce jordan gobe kuma har da shi yake son su tafi yakub ya ce wai ka manta akwai zuwa court next week ne kuma ana buƙatar ka a wurin zaro ido haisam ya yi yana furta ah wallahi na manta kenan dole tafiyan zai zama sai bayan an gama zaman kotun to allah ya kai mu sun ƙara tattaunawa akan maganan companies ɗinsu yake tambayan shi menene matsalan da aka samu yakub ya sanar mishi da cewa komai normal ba wani matsala amma ya kamata a zazzaga ya ga komai da kanshi sun tattauna sosai har sai da gari ya fara haske tukun kowa ya nufi gidan shi a ta wajen fens ɗin ginin haisam yakub yake amma duka gida ɗaya ne a ƙasa ya tsaya suka gaisa da amma ya ba maid sun shi na tun kafin hamra ta zo umarnin haɗa breakfast su kuma shirya duk dining biyu na sama da na ƙasa tukun ya haura sama ɗakinta ya fara leƙawa ganin ta kan sallaya ya sa shi ƙarasawa ya ɗaga ta zuwa kan gado ya koma ɗakin shi ya yi wanka ya shirya cikin ƙananan kaya ya kwanta a kan gadon shi duk tunanin hamra kuma sai ya cika shi a hankali ya miƙe ya nufi ɗakinta ita kuma tun da ya ɗaga ta ta farka yana fita ta tashi ta zauna ta dafe kai ya ilahi ban yi breakfast ba abin da ta furta kenan tana sauka a hankali toilet ta shiga ta fara yin wanka da ruwan ɗumi ta fito ɗaure da towel ƙarami iya cinyanta sai wanda ke kanta zama ta yi akan dressing mirror ta warware towel da ke kanta ta ja drawer ta fiddo hand dryer ta jona ta fara gyara gashinta a razana ta juyo jin an turo kofan ɗakinta sai suka haɗa ido da sauri ta komar da kanta ta dukar tana jajjan towel ɗin jikinta kamar mai shirin ƙara mishi tsawo kunya duk ya cika ta murmushi ya saki ya taka a hankali cikin natsuwa ya ƙara saba'inta a hankali ya duka ta da janye gashinta ya manna mata fake a kumatu ya ƙura wa fuskanta ido ta jikin madubi kanta a ƙasa tana wasa da yatsun hannunta tsinta muryar shi ta yi cikin raɗa yana cewa good morning sweetheart zaro ido ta yi da ta tuna ba ta gaishe shi ba sai idan ya fada cikin naci da sauri ya kashe mata ido ɗaya rintsa ido ta yi murmushi na kubce mata a lokaci ɗaya ta sa tafin hannunta ta rufe fuskanta yana murmushi yake cewa no baby a lokaci ɗaya ya sa hannun shi ya zame hannun nata a kunyaci ta fara gaishe shi amsawa ya yi yana tambayar ta ya jikinta ta ce ni lafiya ta kalau gargada kai ya yi cikin yanayi na zolaya ya ce ko hannu ya sa ya ɗauke ta yana ci gaba da cewa to mu koma dama ban gaji ba wutsul-wutsul ta fara da kafa a tsorace tana cewa no no wallahi ban da lafiya ban yi masu amma breakfast ba don allah ka yi haƙuri ta karasa maganar a shakobe for the first time a rayuwanta da ta fara ganin dariyan shi ya yi mata kyau sosai har bata san sada ta shigala da kallon shi ba tare da sa hannu ta zagaye wuyan shi yadda za ta ji daɗin ganin shi faffaɗan murmushi shimfiɗe a kan fuskarta idan ta ya hure suka saki wani dariyan a tare lokaci ɗaya haisam ya cirewa hamra masifaffiyan kunyan shi da ta tashi da shi suna hira irin ta masoya har ya taimaka mata ta shirya cikin doguwar riga arab gown black mai stones gold da yawa a jiki sosai ya mace kyau kuma ya amshi fatanta kasancewar ta fara cikin tsantsan so yake kallanta kanta a ƙasa a hankali ya furta kin yi kyau nuri murmushinta mai kyau ta sakar mai ta da cewa tanks ya ce our breakfast is ready girgiza kai kawai ta yi ya ja hannunta suka fice da kanshi ya taimaka mata ta zauna a dining ta ja plate za ta yi serving ya karbe yana mata hararen wasa da kan shi sabin plate ɗaya ya matso da shi ya sa spoon da fork yana bata yana ci har suka gama duban time yayi ya ga har lokacin mitin ɗin shi da ma'aikatan shi yayi dama ya faɗawa wa amma kudura akan su shirya zai yi presenting ɗinsu ga ma'aikatan gidan gaba ɗaya hannun shi a nata suka gangara suna isa step na ƙarshe ta zame hannunta ganin amma zaune a falon sai lokacin ta kula da yanayin amma a zuciyarta take cewa tab lallai amma irin manyan matan nan ne masu ji da kyau mulki da kuɗi sai yanzu yanayinta ya nuna sanye take da atamfa cikin wadda hamra ta ɗinka mata holland ne maroon da adon sea green sosai ɗinkin ya mata kyau bata ɗaura ɗan kwali ba amma ta yana babban mayafi sea green a kan tulin gashin kanta da ya sha gyara da kayan gyaran kai da hamra ta saya musu ɗaura ƙafa ɗaya kan ɗaya ta yi remote a hannunta tana canza tasha suna haɗa ido ta sakar musu murmushi mai sanyi cikin muryanta irin ta haisam mai cike da kasaita da isa take cewa masha Allah yara na kun yi kyau ta karasa tana miƙawa wa haisam da ya karaso gabanta hannunta dukawa ya yi fekin hannun abin da ya lura tana matukar so kenan ka da larabawa cikin sanyin murya ya ce thanks amma har ƙasa Hamra ta duka ta gaishe ta cikin fara'a da tsantsan kulawa ta amsa mata kallon falon yayi yana cewa amma ina yarinyar nan ni fa bana son african time murmushi ta yi ta ce tana shiryawa but ina ga ta gama zuwa yanzu kam tana rufe baki sai ga kudura cikin milk and black gown ta yi kyau sosai mayafin rigan ne a kanta kamar yadda hamra ta yi cikin burgewa amma ke kallon su a rayuwarta tana matukar so da daraja shigar larabawa amma kuma allah ya gani soyayyar shigar hausa fulani shi ma sosai ya shigaranta maganar haisam ne ya katse ta yana cewa shall we ta miƙe suka fice ita da shi a gaba yayin da kudura suka jera da hamra suna magana ƙasa-ƙasa haka suka ƙarasa mota ya buɗewa amma baya ta shiga kudura ma ta zagaya ta shiga yayin da hamra ta shiga gaba don ta san in za a yi irin wannan mitin ɗin. shi ke driving motar shiru ya ɗauka amma na kallon wannan daular da ɗanta ke ciki tana tasbihi ga ubangiji haka suka isa mitin hall ɗin ya cika makil da ma'aikatan shi na gidan yana shiga suka miƙe yau yakub ya sa an ƙara kujeru a high table mike aka ba haisan ya yi musu godiya ya kara da yadda ya ji daɗin nuna kulawar su a gare shi kuma ko basu mishi jaje ba ba matsala tunda everything is fine and okay now ya kara da gabatar musu da mahaifiyar shi da sista ɗin shi a takaice ba su asalin labarin shi na asali don a ganin shi ba su da hurumin sanin gaba ɗaya tarihin shi tunda ba shi ke ƙasan su ba su ke ƙasan shi wannan ma shawaran yakub ne don ba yadda iya ne ya ba su labarin a takaice a nan suka taya shi murna ɗaya bayan ɗaya suka rinka zuwa suna gabatar da kansu a wurin amma a mutunce suka gaisa da musulman da kuma arnan bayan kowa ya watse ne su ma suka kama hanyar compound ɗin shi haisan bai shiga ciki ba sai ma komawa owners corner da ya yi yakub ya shiga gaba driver ya shiga securities ɗin shi suka zagaye shi da motocin shi suka ja suka bar gidan suna shiga ciki amma ta shige ɗaki ta bar su nan hamra ta sake don in amma na wuri sai ta bi ta rasa natsuwarta tsabar kwarjinin matar jan kudura ta yi suka haura suna hira ta taya ta gyara fat din gaba daya duk da har lokacin bata daina jin yadda ƙasusuwan ta ke ciwo ba amma ta daure suka yi sanitation sosai suna gamawa ana kiran azahar inan suka daura abinci spinach rice pepe chicken and pasta salad sai zobo sanin yadda haisam ke so da yake bibiyu suke aikin duk da kudura bata wani iya ba amma tana taimakon hamra sosai da ƙananan abubuwa kuma a nan take kuya an ga enough hot plate da gas sai suka yi saurin gamawa a cire gaba ɗaya suka shirya kudura ta sauka da shi ƙasa yayin da hamra ta shige ɗakin ta don watsa ruwa a gaje ta yi wanka ta fito ta shirya cikin palazzo trouser da ƙaramin shade black ta yi talking ta saka turban cap a kanta tare da fesa wa kanta turarurruka masu sanyin ƙamshi don da uds take amfani sai haramain almadina kallon kanta ta yi a madubi ta ga yadda ta yi kyau sosai fauda ta ɗauko ta shafa tare da shafa wet lipstick a bakinta wayanta kawai ta ɗauka ta fice a falo ta tsaya tana gyara zaman cotton tsan falon sai ji ta yi an rungume ta ta baya kamshin turaren shi sanar da ita waye da fara'a sosai ta juyo tana cewa welcome home bata fuska ya ce welcome home who murmushi mai sanyi ta ce welcome home honey murmushi yayi a lokaci ɗaya yana juya idan shi ya ce really so i'm your honey a kunyace ta ɓoye fuskanta a kirjin shi ta ce by the way you look so breathtaking baby ya karasa yana fekin goshinta ta ce thanks ya ce an gaskiya ni ban son kunyan nan gaskiya yana cutana ya karasa yana tura lips ɗin shi na ƙasa ɗago kanta ta yi daga ƙirjin shi tana murmushi ta ce mu je amma na jiran mu ya ce for ta ce lunch ya ce ok baby let's go i just can't wait to eat your delicious meal i miss it girgiza kai kawai ta yi tana mamakin haisam yau ne fa kawai da safe bai ci abincin ta ba kuma tana lura ba wani ci na safen yayi ba sosai duk da haisam ya zame mata mai fara'a da wasa amma ga sauran mutane bayan amma udura an yakub sai sagir duk yadda suka san shi da yake mara fara'a sam ga izza isa da kasaitar da ya dauko a gun mahaifiyar shi har ma ya zarce ta rashin wasa da time ɗin shi duk suna nan a yadda suka san shi da bayan sun yi lunch suka ɗan zauna suka yi hira sosai hamra ta yi ƙoƙarin sakewa da amma don nuna mata take yi ita bata ɗauke ta suruka ba a wurinsu ina suka san wani surukuta shi yasa da ta zo nan ta yi ta samun matsala da surukanta don iyayen miji 'ya'ya suke ɗaukan surukansu a wurinsu a yi hira da wasa har kwanciya akan kafa girki tare da sauransu nan amma ta kara faɗaɗa musu labarinta zamanta a yola da challenges da ta fuskanta da kuma yadda ta ɗauki afirka nigeria in particular sai la'asar duk suka miƙe haisam ya yi waje bayan ya yi alwala a toilet ɗin amma hamra ta haura samanta bayan ta idar da sallah tana ninke sallaya ta ji shigowar shi amma bai shigo ɗakinta ba sai ta zara hijab ɗin jikinta ta ƙara gyara jikinta ta jawo waya ta hau online suka fara chatting da prince ɗinta kusan 30 minutes tana zaune sai gashi ya shigo kashe data ta yi tana kallon shi sanye yake da black base da ya fito da duk wani ƙirar ƙarfi na jikin shi sai lottery tricota murmushi suka sakar wa juna ya ƙara su yi warware farin ƙyallen da ke hannun shi mai ƙamshi yana nuna mace girgiza kai ta yi ta ce for ya ce it is a surprise baby guest ya matsa fuska ta yi tukun ta kalle shi tana murmushi ta ce you know i'm not good at guessing ya ce okay then let's go rufe idan ta yayi da kyallan ya ja hannunta suka fice daga saman balkani suka tsaya ya koma bayan ta ya rungume ta a hankali ya warware killan hannun shi ɗaya rike da kin mota yana karkaɗa mata a fuska kallon kin ta yi tukunta leƙa ƙasa zaro ido ta yi she just can't believe what her eyes is showing her bugatti most expensive latest car in the world of the earth juyowa ta yi tana kallon shi cike da neman ƙarin bayani za ta yi magana kenan ya sa mata kaki ɗin a tafin hannunta yana gaɗa kai hannu ta sa a baki awaye na cika idanta Haisam just gift her with a car of 19 million. Wani irin ihu ta sake da ya tsorata shi, amma ganin tana tsalle da rawa a lokaci ɗaya, yasa ya sake murmushi yana girgiza kai. Dama ɗabi'ar su kenan ita da Simra, in har aka ba su kyauta da ya birge su, sun dinga ihu kenan suna tsalle da rawa. Cike da so da birgewa yake kallanta, yadda take rawan ne kuma ya bashi mamaki. Dama Hamra kan dance? Ya canbayi kan shi. bai gama tunanin shi ba ya ji ta rungume shi tana cewa thank you thank you so much ah. ta ƙara yin wani ihu tana tsalle a jikin shi bai zaci za ta yi murna haka ba sam na ce lallai haisam baka san yadda hamra da simra ke hauka ba in sabon mota ya fito wannan ma kullum tana bibiye da shi kawai ba ta son cewa dad ɗinta ya saya mata ne in ta duba yanayin da kamfani din su ke ciki ba kaman da ba hannunta ya ja suka koma falo ya jawo wasu papers ya mika mata karba ta yi ya ba ta biro ya nuna mata ƙasa ya ce ta yi sainin ta yi har ta gama tukun ya ce ta duba dubawa ta yi sai kawai ta fashe mishi da kuka jawo ta ya yi jikin shi yana shafa bayanta kyauta ce na companies ɗinsu guda biyu iron industry din shi da ke kaduna sai textile company ɗin shi da ke yola kuka take yi tana girgiza kai murya na rawa ta ce i can't collect this sum i can't it is too much ya kake so na yi da su ne ba na so a hankali ya dole ki karba saboda you deserve it hamra ba abin da zan yi miki kyauta da shi a duniyan nan da zai nuna miki how much you mean to me haske na hamra ina son ki sosai i want to apologize for what i did to you i'm truly sorry and at the same time just wanted to thank you for whatever you did for me you don't know what i was going through there was a time cause there was not a single reason to do anything I was really stressed at that time. But your timing in my life was more than perfect. I think you enter my life as sunshine. You did so much for me that I really can't thank you enough. I just want to let you know that you are the best person I have ever met. I sincerely appreciate everything you did for me. Thanks once again. I love you. Chikimuri onkuka kuka I love you more. Dago fuskanta ya yi yana share mata hawaye da babban yatsan shi bata ankara ba sai jin bakin shi ta yi cikin nata. Bayan sun yi dina ne, Haisam ke wa Hamra su ba zai yi gobe ba. Saboda shiga code da za a yi next week, sai dai washe garin bayan zaman in Allah ya kai mu. Ta ce ba komai Allah ya kai mu. Ya kara da, am, ina son gobe in Allah ya kai mu, zan tafi Lagos ba zan dawo ba sai ana gobe za a koma court saboda zan shiga kedi. Kano da Yola, ina ga daga can ma za mu dawo da sagir amma ta ce oke allah ya kai mu ya kuma cewa amma gobe za ku je shopping da yamma sai ku sayi duk abin da kuke bukata har trolleys saboda shirin tafiya za ta yi magana ya yi saurin cewa addu'a amma murmushi ta yi kamar ya san ƙi za ta yi sai kawai ta ce allah ya kai mu ya yi albarka cikin farin ciki ya ce amin ya miƙe tare da mata sai da safe ya haura yana sacen kallon hamra da suke hira ƙasa-ƙasa da kudura bayan ya shiga ne kudura ta fara tsalle tana jin daɗi za su shopping girgiza kai amma ta yi tana murmushi kallon hamra ta yi ta ce habibti tashi maza ba a barin miji shi kaɗai sai da safe a kunyaci hamra ta miƙe tana amsawa ta haura a falo ta same shi yana zaune gaban shi atm card tsin shi ne kusan guda biyar na post Bank ya ɗauka ya miƙa mata ta karba tana tambayar shi me za a yi da shi ya ce in kun je shopping sai ku yi amfani da shi girgiza kai ta yi tana cewa a'a bai dace ba gaskiya amma ba za ta ji daɗi ba mahaifiyarka ce fa bai kamata komai za ka bata ya dinga fita daga hannun matarka ba ka bata da kanka ka faɗa mata fin ɗan hakan zai fi yaɗa kai yayi sai yanzu yake ganin kuskuren shi hakan zai iya sa amma ta ji ba daɗi murmushi ya ce na gode da tunatarwa yau wani wuri dama ina tunanin me kike ganin zan yi amma da zai sa ta ji daɗi sosai shiru ta yi tana tunani can kuma sai ta ce ka bari mu je jordan ɗan tukun kai ya gyaɗa ita kuma tunani ta fara in har amma ta fito daga hashmate kingdom to ba abin da za ta bukata mijinta mai kuɗi ne sosai haka babanta ba abin da za ta nema ta rasa to me za ta ba haisam shawara ya mata za ta tambayi mom ɗinta insha Allahu. To masu kallon mu da sauraron mu sai ku biyo mu a cikin shiri na gaba don jinya za ta kaya.